الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تبت الله صلاة يتوشي دعني شنو تبت نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من شافو شيء بتوانيكم safar 1438 kalenda nigeria na jibe da musafa shiga gutsuwanin zagayen november 2015 kalenda miladiya ne ya ci gaba da karatu ya sharfa sunna yin al'imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala da 316 ko mm. من واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم في الضلالة واحذر ذكرين من نوم أن تجلس نوافذ فيدو مع pamba da zane shi man ya du'u ila shauƙi a yafe yi zaga da wan zagi wani mahabba wanda ya gudu da boyi yayin zagi wa man ya hulu ma'an nisa don gani da zane lafiyar bogi da yin zagi da katakon da nonon wa tarikin mazhabi ya koyi ba an wuce nan wata fahina wula ya kulla hunza na shi bai ne fi dalala ke yi waɗi sun ya gaba abun bu ka zai ba ta kakin fayo na alimamu barbari gan eh, na sokoge wade zai na ya zo fuji ko? Hmm. ya zo laniyo ta zo ya zo duyu da tsoyici ya zo wata ya muku da yanzu ya zo duka ce ko ya zo ji sallah ya zo ji nafila ya zo ji tasbihi ya zo ji salatu ya nabi ya zo ba alkurani ya zo ji tuba ko ya zamu lai da biyu lugwa ya zo lashir ko lugwa hmm. ga wuza, zama ga ya fige maga ya da ya ci mako ga ya ji hasada maga ya gazayi maga ya ji fari maga ya licoye maga ya fiye ma da sauransu ko hmm. da suke gaga daga to ya zo shi da boyu ya so hmm. ya cin su da in wa na biyu ga man cijin wa na biyu ga fitakin wa na biyu ga zai mishi batan wa na biyu ga litar bayani in mu da ya da kirki da kirki ya sallam man ba da ya musulmi sallama ko wani ɓabe da dema wa ɓabe alkhairi o lamautu jana'iza ka ga wa ma'agwada sami da sauransu ina na yanzu su lotun kirki ya zamu laifin da duduwa ya zamu da ya ce ci maya bayani wuce ga gobe dani ko mm. lauji bayani wuce zama sun ce to wahaza be careful an tajilisa nawa da shedu ma'aman ya du'u ila shauƙin wani mahabba famba gangani da zanen Wani a ويتجلو الشوق وعليكم السلام الشوق والمحبة نشيغان wunde goyon su ko samu ya je ga wunde goyon su ko ganyi wasu ku wadda rufin kirkiya marufin da dewa ga wa man ya kudu ma'an nisa gangani da zane la ake gogi da yin zage da katau na rara zakanin a sha na biyu nan ga yanzu ga ke gogi da katau da yin zage ma ga ma wude ta ba wajen zakaji yau ne ba na ga da imani kanai zagi na jiya wa yawon maji sun mara mura ne ga lukwa jiki a ce gogi don katako da na gani duni ma watar yi tilma zahabi fahim na haula wata zahiri ne bai ne kullum fata fi dala na shagi wa ke jima yi gajilo ga wahazar an tallafa ma'a man yadu ila shauki wal mahabba ga jikarayin na wada fedu pambaren da zai je jin dawa luwa shau a da rarraboye ko hmm. wal mahabba ran da kaunan ra'ayi zagilo wani wata zahir mai gai su faye jo kaku na manya wunna da ya nigar da ga da fedu to wula ma'ul kalamu shi na mu ko hmm. umakiya bayan jilani bai wucewa ga da fedu to almutakallimu na shi na mu wale ga manya ga da ya to ga da fedu to zai ji jibu ta sa ko bai bidiya yi bai riga cewa a gan babu yin dalili a ce mai la suna nisa a san da ruwa na mu a ce mai la aibu la ya hadisi na mu a ce shiga ya da waye limiya na mu ya za shi shiwa da waye limiya mai al'akhdari rahimahullahu ta'ala ko na ujalalliya ya falayi da wani an ya fa'ala fi da ujalalliya ya nan wa lokacin doro na hatta ya alama hukumar laifi sun raɗe hukuncin sa kone da wani wa ma haɗe hukuncin sa kone da wani sun raɗa wa ilimi kashi wa shimbon gawa wajen wani ji ba da rana ilimi a fiye cin gote no innama ilmi bi ta'allum ɗaya hmm. eh, yi da ilimi a sai bai makanta lo fasalu ala zikiri hmm. in kuntum la ta'lamun wata ngole zai shi mai jerin na su aja fiye nan ga zuga da wa ilimi ma ajin a gaba gawa gawa da wa ilimin gawa kan zikiri su koji kuma gawa ji shagala ke ibada lugwa an gawa ne giye nan ya bane to zikiri to sallah to ibada ne kenan wa ta zuwa kaga wanda yi limana hmm. ko ya ba an yi masu ku zai ji alaikum salam zai je ji ibada a madawa yi limana agi ga abele zai shi shungato eh, ya ji shagala da zikiri sokoji ya ji shagala da ibada ji amma an ga wale gwaye su je ilimi an ne jin alkaro wa ga gadan bo zikiri na waje na dana wa ga tiyan bo zikiri na waje na dana wa ga sallah ji zo zikiri na waje na dana ko hmm. wa ga gadan shi kwato zikiri na waje na dana wa ga tiyan shi kwato zikiri na waje na dana wa ga alili zikiri na waje na dana wa ga tin ba zikiri na waje na dana wani kaga wada wa ilimi a wa daidai nan ko ka mi sallah zuru na nafila ne jini na dinan after sallah zuru na nafila ne ji na ka mi latar na nafila ne jini na dinan after sallah ya magaro nafila ne jini na dinan wukiri ma an ne jo wa raka ta alfijir ma an ne jo salatu duha ma an ne jo kaga wada waye limi wa wa daidai da wa ko jira ne wo mm. ebogo ibada ja ta zo a kagan atu ta kiyan ilimi wangi bwana ilimi wangi ma wa biya sai daga gwata ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce wa ga wa da je ba da ma da je ga yake mina nabi sallallahu alaihi wa sallam jina da abin ne ina wa jina wa da na gondo bai ta sa kuba yabo na nabi ga man amila amalan laita alayhi amruna fa waraddun ana atsun ebe da lamari na wuci jiyan bai na lamari da ta ci ubuwa na gaji kyau ganye da su ga wucin sai zaɓi alaikun salam sai zaɓi wacce a gangan an yi anubu sa a sallar mu jona sai bai makanta lo sai da iri biyu ko ya mala a nabi sallar sallar ga man a hadasa fi amri na haza ma laisa minhu fawaraddu sana tun bere lamarin nuna da bashi wuli ana gani da tun da wuce so lamarin doro ne zaga jina kula da ta cinwa yan sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam nga daidai biyu a mitu nga liuba a gaza wuce ciciyu dole yo ezoduwa ilimi nwere ilimi je na e e za biciya na eza shi mai gaskiya wa abin da bukatu zuba i'i man kirkin dondo sai nuna wa na imamu abu anifa imamu malik imamu shafi ko imam muhammad bin hanbali annabi bata man wuce kwajayo amma da ya ilimi na mafi ke je ibada hmm. ya bago yanzu lakuku ya kundu da tsakaniyar al'ilimun na fi'uwal amalu salihu ilimi na ji amfani na gangan da ya tun kirki yanzu hmm. ya shishi ngon jikiyar ngwaye ne ga shi ga wude wude ni ya ne bugo mu ya ji wani mini wala bai ba da ga eh, eh wale wa gajin a cin ga ga ya tabi a ga ya yi yahudi ji da mm. eh, zama a ke shi shi ga mu ya bi da dai ba da jin ba ne bugo ga wanda bai yi limi biya ba gajin a cin ga ga ya ke ga shi da shi na fara shi ya bugo ya naji daidai ya bugo ya zo ga bici bai yi bici ga wanda ji katon

yabo na zane wayi limi na wuci man na waji ci amfani wa maji zane ci amfani amma zane da je bu ta wuce je sala gwan shi wuce fi azu yi e gidi umar da wayi limi anin no ne hmm. imma ibada mun gaji daidai maka ibadu mun gaji daidai suku le ga amfani na wani dai wuce amfani ya e ci tacin kawai amfani wuce fitan loba zane wuce yabo ga wayi limi waji ci wa amfani wa maji zane ci amfani gama la'adi su daga fadlul alimi alal abidi ka fadlul kamar ala sa'iril kawakibi hmm. falalayen man ta ce zane jibu ta nan zane jibu ta umar da ilimi a nan wike da shi falalayen ta na ta ciyan tsangi mai ke na wani ko? ebe hmm. na canwai laije ya ski ko? ila hmm. ma fe dazon da haske ugbo mafi amfani kama amma canji suku unce ya ci tacin unce dai ya haske ya ci tacin amma haske wani extend one gilo ba ya baya yana wani ga ọbọ ilé suku zai ji dai shi ba ni adẹ́sẹ̀ ọgá lọ tẹ̀lé wala ga ga sashen sofa na shigan da kirki ma mamu na bali a laifi na biyu kawai na wuce katon hadisun sai da jini wato masa ko ilimi hadisu wa rai laifi ka shaidun kirki hmm? an ci da ba ga man ka za problem na biyu da kawai ni ga mun da waje na ga ni ka suna tifa mara giban suna tifa na isa ya za shi shi nga le yi lo makanta be litafi be tawadda be takara na ga kai ne be alkalan sai ga yi dai shi shi da ji kawai hmm? amma da na yi ji ba da bugo na ji na da fa la ga kiyo da fa la ga ba yi yi da ji kawai da ji da ji ji ba da bani wa da da ba su ko aga bawa da yi limiyon ga haddasa ne kalbi an rabu ne gbonga unga ko ne kawai ga a shishi za a gangan a kaltun ilmakun mayitan an mayitin wa kazna ilmana an ilhayin da zai mu ya yi limiyon ga da baza na tuno ni wa kato alaika kazan alaika kazan zai wu kato malam kaza malam kaza shi da abudu a kan hajjin hajjin da ni wato a kazna ilmin anil hayy da zai laye mu hmm. a goyi ilimi a daga bayan su ne ga rayu ma hajjin hajjin da ni ko hmm. gani yin da dana gani bata a wuza shi a kaza shi ilimi wa layi nan gama la fayin da yana fuka haushi gangani ga sufa ya shi a sai ji shirya fuka wi fe gaga de de ye su fa yo zarawi so fa yo to mo fe ki ne fuka o ja bi bi be ili ni we no ji ga ko so fa ju ma bi ne ki bi di ya ne ibada ne daga na ta ba su bi di aga se ga doku aga ti sufa faji ga yi zuku a ga mai fiti unne ji e da wa e da ji ka tu ji u di boso ko ba e bo da da da ji ka tu ji o da be le al kiburu girman kai hasada e ti yeli tantiya a gaga da ji kaza kaza wa lwa a mashina ya ji ba da bugo a gaga no ji gane ko fuka o ji maja gayye na yi ji ba da gane bidiya ba jo kaga ji ga sun fuye a kawo ba da da na tsaji zai biyu na ne a jiga ne ko Allah ala wa man yakhlu ma'an nisa'i ganin ga zane lake bugi da zagi shi ne bane sashen faye shi e kiya gagan da toton ramu ya aga bin ga sun kile ce lake bugi gan da zagi shi aga le shi da bayanin ga adamina al-arifuna billahi jo duk ya al-arifuna billahi jo zai ƙi soko yanin a ga a ƙi soko ya mace ba soko a tafe lokacin dide an ga ci gashi yungan kunji haramu ya na ya ke ba ji bayan zagi na ina ci gashi a ganin wajibi ta ci na a tu matsayin yau sulu ani ina ci gashi a ga ade bukatar ibada gama laye da ya fita ce to shewu ya su fa na je jito ji wato ne ne ce aya fe jito gin ne ce aya fe da lagwa to yin zagi na shi jan halali a harin aga biga aga shi su kuma ga le fita ce abuwa ya buna ya ci aya ya ce ci hile a hmm. al'alima alaihi sallallahu alaihi wasallam gan la ya kulu wannan rajulun bi imra'atin illa kana shaytanu salisuhuma ya za a ke gogi da yin zagi da kata ba illa fati za ta ci an wa shaytan alaihi sallallahu alaihi wasallam magan la usafihu nisa ne mm. yan zagi gwa annabi sa sallan magan na aisha ga annabi sa sallan miji mu baya yayin zagi ga gwaya ma ka ne bayin hunna illa bil kalam waji mu baya da yayin zagi ya sai bi e ga kawai Allah subhanahu wataala mu ga la taqrabu zina ga yato ba zina mu Allah subhanahu wa ta'ala maga inda shaitan lakum adu fattakhidhu aduwa shaitan makiri wa gaji yula makiri Allah subhanahu wa ta'ala maga wala tatabi'u khutuwati الشيطان إذا لا بتوكو تواتو shi ينجي idan إذا shi يفقون ga yanci gini da ta ka sauta ka kakaye mun kiyo nga alabi nga alabi kiyo gbogi kun ka kutu ńgbà kó tuntun kò fẹ́ tún fẹ́ tún tún fẹ́ tún kó di gangan yanyan láti ṣe da sauransu har yi ga mai jihanniyar من الله سبحانه وتعالى قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يذكرون الله fato eh, ya ce kiyaman giba rowa ko udan shi kimbo wa ala junubin to kaku ga gale ci nan wa ya tafakkaru na fi halki samawati wal ardi a mai kpayatin halitta ya sama gani da ki ga rabba na su ce yi ma sadakta haza batula wajiyan na je waya zuba ya eh, bago ya ci yin zagin na ci ne ya bane yin zagin na wanda mini halitta na sako yi tsakani ya sama gani da ki yi nan mu wuce kpayatin halitta ya ce ce wa su ce ma halakta haza batula su ce wajen halitta yin zagin na ji ya baya zuwa ta ko jikin da wajen wuta kana ya allazi a ta kula shi halkahu wa bada halkal insani yumkin wani kin da sakojin zagin na jina ya wani zagin na gefi a sani takwimi na ya wani kin na fiskuwi na wani kin na tukuwi na wani kin na yagoyi na wani kin na shiwi na ya ya bugo tadabburi wuya ji ya ce yansa bai ne fiya wuya fi tuta lada fiye da jijiyar ne ta wasu kushina ba daidai wọ́n lè dọ́nà kó wọ́n lè ṣẹ̀tà àwọn ajẹ́ sàyírí náà ládàbọ̀yà nígbà tí ajẹ́ ake bá yẹn níbi àlùmọ̀rọ̀dá ní ẹjí bá rúfù jìnnà ìsàsàsàsà tí láàyè yé mu àní àti fáwọn fẹ́ ló tún dèdè àbùzà ní gan fitiyen sa kuga ga ya tuyen sa kuga la to zunubi biya ga ala ya zikin la tazdadu zunubu wa tantamisu dama'ir wal qulub ga de de fitiye de tayen sa ko ga zunubi la adiyo no ne za daidai yin yin ko mm. ko za shishi ngan era shishi ngan wani wali u ta du fe tinju ngan tinju ngan ji zu ku aga ngan shewa she je fija alamu faga nga alamu ya ma unja alamu ya ya ebe na nga eje na fun ga da mi sun waje aje je waje aje fu a shehu za sharibal khamra yin kalaba fi fam ya asalan shehu ga fin je nga tumi sun shehu la aje kiyo wala aje fu ko za ga shishi nga lalu ya zu jizi na gani ga noyi wali ya zu billahi aga bi ga ku je kishe a shasa ku ga huri mata a shasa ku ga huri mata alaikum ummahatukum faga ga huli masalaikum la alaina ya gujin haramu ya wujin wujin haramu ya ya bona ya je usulu a ya ga da na billahi wa Allah kiyaye mu lole e koyan zai je zahilu emi nan nga dikiyo nga yin nan nan amma ga lole to sun faye je matsaya je rinya ade zai ji gulatu na amade zai da tatace wani amade zai ji da kawai ya yi jin to da wa ji madadi a malami ta suna yana yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na amma a lega fatiyan karshen na suku zai zuha bi bai da fi su fari ta da jaji mini ya ji ke ji zawanci ya ba mini ya gama la'ari ma mu shi kita don bayani ma bayani ke tiyan su fayaji aji to matsayin ya da zai ji gulu na amade zai ji bidiya ga da fiye ba abu ngo ya ana ko aga gulu jani amma dai zai ji kawai zudu duga ya ji akida wangi madadi a malamitu sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zudu ja make ji excel zudu anu ko ji gane ku eh ya ji tuna ke ibn arabi ne ke ibn sabai ne jinan ta abu mansur al-hallaji jinan ko yana ku ta wa tariqil mazhabi san be ko tariqa mazhabi ma'ana tariqu ba ma'ana tariqa sufai hmm aga ba ji wa sheyi ni laula mi otu tariqu a cikin mallai salawu shehu fa shetanu shehu hmm. kashin ta hmm. hanyar shewa na shatanga shehu a cikin dole wa lami otu shehu wa lamu ba yawa jin oyu olami otu toriko olami otu toriko eshe wuci lole nipata yeji sokwa lauta ti ogogo dole olami otu she yi na ga olami otu na yi anabi muhammadu wa mata kuma rasul ina su ce Allah ya nafa ku yago wa ma na hakum an wufan ta yana mawaka ne gaji ya kiya bi wa yin u ta ta bi to anabi ba ko kuyo ta ومن شاكر الرسول من بعد ما تبين له الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساعات مصيرا ebogo ohun ti dole neza lóòlé sọ̀kọ́lùta tí ó bọ̀gọ́ ọ̀dọ̀ lámùbáyá ọjọ́ ya ṣé yìí ń lòchà ń lùta tí ya mọ́ ń lòchà ń lùta tí ó bọ̀gọ́ ọ̀dọ̀ lámùbáyá ọjọ́ ya kungiya na ta kungiya ta ce ba ga wala mu baya wa joya maza a dinga ce dole so ga mutum a hmm. ma ko ma minna illa radun wa mardudun alayhi bata yi sha sai zane e gwagun e gwagun a mai ciya nan illa sai da hazal kabri sai da kabar wuce da an ji ma maliki da ga fa malam yakun yawma idhin dinan fa kaifa yakunu yawma dina idan ji addini zamani a nabi an kin wajen ci gaji addini nan nan addini musulunci ma gumi an ce ci al yawma kuma fi lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan e gogo tarikayen tijaniya tarikayen barhaniya tarikayen sanusiya tarikayen halutiya tarikayen kaulawiya tarikayen sanusiya tarikayen maulawiya tarikayen arabiya tarikayen andalusiya tarikayen jilaniya tarikayen kadiriya tarikayen kaza-kaza bata turuku na bayanin ajiye na sakwaloji wajibi ta ce wa buga wala na tuna bal abara jiyan bai tarika na ji bayanin wala ko sun kuna alif muhammadu yawa ta sunu bi hadillahi jami'an wala ya yawa sai gbe ko yawa sai gbe ce ci bayane mai gagan kere kere ma gigan kere kere ke ya bidiya mutsa da ta ce musulwa sai da kiyon sai da yiri na shi tasubanci ya man manya ji to kada ne ya zuga zubo ya eh, zo wa zubowa ya bu kiwo e hmm? eh, yiri na shi nga ji kiyo nga ji nga mo e ya bana wale ga wuya mu ba ya ji ya man wuce ni mu ga ali ba ba hmm. ni wuce Allah ga wuya alikawali da ba ngo ne sokola alikawali da ngo Allah mu ba ya ji ya man doro ani zana ga gwagwuwa mogale guba ne a muhammadu ma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wanda mu'mini da mu'mina na so ko betu ce ga hukunci bani ne zabe shi shi mun ja da dai sanoci aliyan so ko betu ce bana sana ale tu tuci bana na ge hmm. gina kiyanin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi eh la mitu makhluq ta ci ne bayo tuna al khaliqu na ba a jo ga tarika ta jami'a jo ka ji tarika kadiriya a ji tarika na su mai jina yana ina su mitu ne suna yana muhammadu hmm. a jo ga yi kungiya biyu wajen hajjar kungiya zai mai jina yana mai la mitu ne suna yana muhammadu hmm. ko ji gane ku hmm. a jo ga lole man kici wai ce mito 100% ajin manna mai miji mani bai 100% na yabo nan kullu bani adam khatta zandoro ya ci bici wa khairul khata'ina at-tawwabun zai maji alkhairi ga mi zai ci bisna na zai ji tuba nan ya bugo man ji daidai ga mi tuba go man ga ci bici ga kiyo eh mi ga mi ga mi tuba go amma ji ma soto mai soto ya ba on tuba ya ruji yabo ta'awunu alal birri wa taqwa ta'awunu alal ismi wal udwan ko yabo ne za shi dambu ajan sai za shi lo yuzulu zo adini ya soko untu la mutu adini ya shaitan wal yazu billahi hmm. wa fa inna la yakullahum ala dalala ne da ne be ni atatin ejun sufa ya jiga danan to awa aji to manya aji to muridi yaji to she yaji aji e gibo ajo e ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ahdasa fi amri na za ma laysa minhu fa waradun kana ta be da lamari non da bashi wala na ga jikiyo a ga anya da tun za wuce ya e lashi shugan wi she yin su fa yau mai sallah alali mutum ce yin da salata kanita lil mu'minina kitaban mawquta ya e lashi shugan wuce she yin su fa yau ana waje tu mukaddami ko waje gausu ko waje kutubu ko mm. ko waje watadu ko waje akatabu ko waje hatimu lauliyai yin jidiya tsawu yu ma fe jiyu da abin she yin yo ci aga la asali ji o fe gido bi no shi ba no ba no ji tafsiri shi no she o ti lo ti na bi ne tsawu mo ife ni gan wu ya mi ke madina bi ani bi ni gamo na su chore sai ci maza kulu wa ba ta yi bayyana na kuma alkhaitu la biyar da min alkhaitu la sodi min alfajir sun ma cin musu ya mai ilan laili sami ya ci gashi shi magan wuyi sheyi ya ziyo sheyi yin sufa ya yi wani lojin maya a ji ga suku a wa ɗin lamarin yan wani shi ya ga mamaki in ka wuji gari zaga yi wani yadda ce da ba kayan naira sai ji ba da mu ma sai ji da na hmm. annabi sai jibuta jiya su kwabe funu biya jene wa abu da rabba kata ya je kali yake jibuta to ya ce harbe funu yake na harbe funu hajjili a biya wani annabi ta ba shi leon y'a wuya jin suru ani wuya tumar ta bayan duwa jija ne bugan wuya jibuta su kwabe amin annabi jin hacha ko ya zashi shi a gaza ne gai waliyan so ko ko ji ne ko amma wunde ga cin ganji e egiyan tu yi sa do a po ba. anafe jumbici anafe fotiyo anafe punakan ko anafe kipu comfortable zanaga ide ti gbẹpẹ ṣiṣẹ òfin méjì kí o òfin kipu mẹrin pif tọbọ sọkọ àmọgọwọ ní sọkọ wà lóhun ní fàdìrí ṣì náà ṣe é sùn fi ìyá ṣiṣẹ àgá ìyá yá bi? zando cha ga mana zungancin shi da miyar akwa na bi ebe ofi ji kiyo ebe ofi ji daraja wuce so amma gan annabi bai zuri wuce yanki saraka ina e ya ci bai shi a ci za a yi yajin ya annabi a mai ji yadda ce a sai e saraka saraka ga ya ji jiwa hajjin nuke so ya e hago saraka ga sun yi daidai na hmm? ta الإمام البربري واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه وواعلم جدي أن الله تعالى كده هيك الله لا تنا دعا الخلق كلهم إلى عبادته ali ta ɓata sa ko ya na da ya ji buta yawon wa manna min ba da zalika la man ya sha'u ko matuwar ya zuma wucin ya zane ga bauna soko ji nima ya zane ga bauna bili islam da musulunci ta fagdo lamini usfala lura na soko ji ya nan wa ji gani ako man gan wa alam jigbe yawo musulmi yawo jima kai don Allah ku yi shiru man ga wa alam jigbe yawon musulmi yawon ji makanta sautu ke da Allah subhanahu wata ala wajen halitta ɓata jin ba biya jibu ta yawon wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya ke ci ga wajen halitta ya ji ni bai zo an gidan sai bu a biya jibu ta yawon Allah mu ke ji fori bai ga yayi wa nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum wal na min qablikum la'allakum tattakun ya yi zan yi ji ya ji buta ce ciye na jali ta yi gani da su zai bi ne da sai ce ci nan allazi ja'ala binaa wa fa bi fala wa ya yi zawon ji ya ji ce ci na jali ta gani da zai bi ne da sai ce ci nan allazi ya cinakin taci ciyaye na wal sama'a bina'a kuma sama tugi kiniyaye na wa anzala minas sama'i ma'a kuma ya dushin biyaye daga sama wani fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wace maye sun sun biyan mari mari shi lati ya bulu fa ziya nan fala taj'alu lillahi andada e ga Allah ya fato ya ci ba ci ma wa antum ta'lamun ya to ma dai ma kesh ga nasu yi wannan su ta qurbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya yi za an yi shi esu eh, ne yato ce e eh, bane lalle firgita be duniya alkiyami na wacin uyo sai ce iya yi wannan su ya za an yi shi inna wa'ada allahi haqqun lillahi kawai ne yato ce gaskiya uyo fala taghurrannakum alhayatu duniya e ga lugwa rayuwa yi shi ne tamu wala yaghurrannakum billahi argharo wale ga ya ganne ya shi ya lita da ne mu to mu min ya to da to ni to zawangi ke da ala to yi caji ni bai ba da na wa ga jibuta zangoci in ga le to yi ci ba na mu ko hmm. galibin ayayen makajo ya yi wannan su galibin ayayen madina jimin wajibi ya yi wallazi na lo jiga gani ako hmm. ba ta den wọn rikiyar jibuta sai ci ibada gwazan dongoya sai sai ci a da ga haƙƙun layi alal ibadi ko haƙƙi ce na ta ce wujonin an ya budu a jibuta ya ce wallahi shirku biyi shai'a a magalayin doropo ba ci ma ebogo e, e jibuta mala'ika a mai e jibuta annabawa a mai e jibuta waliya a mai jibuta zakirkija a mai jibuta jima a ji buta zawanja a ji buta halitta na ci gidi ko ya ca ko canji ko kabari ko wali ko takun ko kuta ni hmm. ba ta halitta ji a ji buta ya Allah subhanahu wa ta'ala sako in ji halitta ya ji ni bai bayan ya sai ba ga ji buta ya mu wala yamurkum an tattaki bil malaikata wan na arbaba a ya bil kufri ba da antum muslimun a je foro ga ibe la malaika ga ni ga annaba je ya lato ci ban bi Allah a to ga da je foro ga ba ne yi musulmi na e bugo da waji do ajibu ta ya Allah subhanahu wa ta'ala is general ko ji gani ako ina yi dabo mai ji buta ce shi na ina yi madabo don yi na ji kyana na ji afaci maji buta ce kyana zai shi ji buta ce shi na tuyi wu ba ko mm. ce ci ma wani ya ce ci lugo ya gana ce ci gana go ce ci yau inna sayakum na shatta lalle a cikin da dai ka kan fa amma mana ata wa taqa wa saddaka bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra zana nga laza umade da sai ce ci ma gaskiya da ce ci ga aljanna na ce ci al'amari fayu wa amma man bakila wastagna gashi wuce tambonin wa kazzaba bil husna wuce maji imani bi aljanna bi alkiyami yana fa sanuyassiruhu lil lamar lamarin wani lamarin ga zo fi zanne e bogo wale ga ba wuje sabadi e gbo to mo je sabadi Ebo bogo wa ji wa wajibi na e za to ti aganne na e za do ti ga shi lo so ko aka ga nga de ba un ga de ba so kuma ga aka ga nga du nga du no le ga mai ba tilu no le ne ya li ti da jibul kadari no le za ne ga wa ga wu je ba wu na wato awa ba wuza. wallazina tadawza da hudan wa atahum takwahum zane ji wa bawu na tsaye ta dia bawu zane ga wagan wulude ba na wa fe ba bawu be tsaye ci dina sirata da mutum tsaye ci wi bai ko en goro zane ga wagan wulude ba na wa fe da wa ilimi za ko zane ga wagan wulude ba na wa fe da watson wa fe da dike wa fe da daya be za kirikiji ko zane ga wagan wulude bawu na ga tuye shi. wa lam yastajibu laka fa lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum hmm? amma ya shishi wada wa ba wuza wada shi tuba waza wada wa ilimiya wato ba manja wato ya gbasun gwa kaga ga bida to wa ga shuga gaskiya mu ya lo ya bodu ga bida gba na bida to ne tun ya jine mu ga soja ta unce mu ga mu ya lo no le zan na wa ba wuza e ko kirki ga ci shi na mu to biye ne wa lami to e ko de ga ci wa dike mu nga mi tuyo e da daga juzugu imam da juja ga kadare da ani ti jaji bil nga nga kwa ya jibu ta ku ta ku nga ba kwa ya jiyan awu ma e ga nan da kun da kwai ne wai na wajen na ba na laha abidi awu ma nga shi ji fahimta da umbe shin sai su ga mana nga ji fahimta e wati bo e wo ba so ja ta ci bo mu ma mi ma ta ko nga shishi to to to dana ne wa lo ta da de li bu ta de ta de ba ga da su wa lo amma nga yawan wa wazo ba ni wa da da kin ba ba be sun ha be china nga da fi tuda amma ga gungun emi ku ba ga wa gogo ci le ni mu mu na da je ka tu be na wa ga awon ya go ka tu ga ni bugo ja sha be ti ne zanne wa bauza ka ta nga wa bauza wa dikiyo wa de wọ́gá ṣíṣì wọ̀tí yóò yẹ pín wọ̀tí jìyàn wá wọ́n mọ́dà wáyé ní ìzà wá dé yí wá dé yà á ti hàn gáàzì kí wọ́gá ṣe ṣe ó ń wọ́n rí gánà kó wọ́n mọ́dà wá zìkìzà wọ́dà ló tún bá wọ́dà títí tìyà wọ́dà tẹ̀wá wọ́n rí gánà kó wọ́dà nínú à á dènà tó wọ́dà jìnnà ńgbà wọ́n lé gáàzì kí àbí àwẹ̀. da waga shishi hmm? wace da wa zikin don roza wace ga su kwa funi su kwa lazikin biya wi rabon kwado baya hawa a sama ga rabon rabotan kolowar jiki e hmm? a wani gulo fitiya ɗaya baga dabba idana a ta to ya lugishi ajin agwa bana gunya na sokon melakidin sọkọ́ ne lábẹ́ àyà náà lè ká ẹlú jẹ ohun tó yẹ láti yà níbi gẹ́gẹ́ lọ́wọ́ àlékún tó tẹ̀wé pẹ̀lú náà láyà kàtà ya li lẹ́rọ̀ zọ́kà kún kàmẹ́ rẹ̀ zọ́kù tẹ́yìrà yẹ̀gá yàgbẹ́ sọ̀kún jẹun ní wọ́n yàgbẹ́ sọ̀kún ní sọ̀kọ́ àyè azìkí jẹun ní wọ́n ẹlú jẹ azìkí ní tagudo xìmá fún wọ́tàrú kùbí tọ́nà ẹlú jẹ láti yà gbàkún wọn yìí fótó mọ̀ láti bàjú gbàkún wọn e ba ga cin ga alaji ka fito ne e eh. babu alayelo alaye wa lo kasuwa wa lo buwaje wa lo gbe wa lo ofisi, ko wa lo ba ni tu tuba ni wa lo ba ni wọn di contract wa lo ba ni wọn gba goga kuna wa lo ba ni wọn gba soka wẹrun wa lo ba ni wọn nunu na wa lo ba ni wọn di tailoring na wa lo ba ni wọn makaniki na ko wa lo ba ni wọn kugbo na wa lo ba ni wọn cewa na mhm. a to allah ya bada da sajanci mm. ko mm. kemi na wa shishi wajin a wawa gawar tujiya wa shishi wada lotun a gawar jikiyo a gawar tuwaya ko a to addini da ilimi addini wa shi waje loro ga ilimi a gaggan da wata wa da na gaya wa alheri na gole mu ci wuza su ko gufayu hmm. ko da na gaya wa sheri da su kun sheri wata ga afin yawon mu. ebe na wuce da e ni ya ce rigar wani zogun kibo gwen uwo musala wa manna min ba da zalika ala man ya sha'u bil islami tafaddulan minhu ebuga wale na wa manna min ba da zalika ala man ya sha'u bil islami tafaddulan minhu sako cajin tora zuma a zanen gabo na biya musulunci fallo yana sako jinin ko so falalu na so kwa e zagu musulunci na falalu yo na so kwa zagu ba na falalu yo na so ko wani majiya aza eza be imani na ko no le kemi na ba wunde so bi na cin aga to kiyo to egno to di sababi yo e bugo zuga da lakadara jujan fe da jiye dede mo sai ce sai ya kulu da zina ashira ku lausha Allah ma shirkna wala ba wuna ko wala na min shay zai shi layin faso ko ba ci nan ajin a ga ba so ko a ya zai layin faso ko ba ci nan a ga ba so ko ba so ko a le da amali a ya ji shirka ya manci a jima jima nan wiki a leti jajibil kadari kadara laji hujja ke mina ibili wunji wuja mai kaddara yana waya jiya da da ga lugwa lugwa ga fabi ma ga waita ni ta ko ila wacce un biyo bi bone wa duna ngo le wuya jiya da da irin na ngo le wa kaddara la ji wuja ngo le ba ne mu mi ne ji kiyan he je irin na al imam al barbari ci ga wal kaf an harbi ali wa muawiya وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم لا نخاص لا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصحاري وأختاني وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم قوى الكف اقوى ولادنا ان حرب علي ومعاوية إيكونا فاروا ساكاني سيدنا علي ومعاوية وعائشه وطلحه قلت عائشه وطلحه والزبير تزبير من رحمهم الله واجمعين سكوكم يا بينو allah wa anhum su kuje dangane biyayi wa man kana ma'ahum zai shiga fambagan da zai ga fambagan biyayi nan la tu khasim fi gaji su mai ci lamar abu man wakil amrahum ila Allah lamar ama ula da abba su ko tabaraka wa ta'ala fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala e bana tuce annabi sallallahu alaihi wasallam ga iyyakum wa zikra ashabi me je ganga e ga tu sayun je tunje demo wa sahari gangani da fiye lemi shi ma wa akhtani ko mm. to sun ya za su shi ya ne sa a sallam ga ibiyo wa da ya gana ni diga inna Allah tabaraka wa ta'ala nazara ila ahli badri na ce ci ne lo ba zai lo ya badr na ko mm. fa qala ce ci ga yi malu ma shitu e je ne ga bayna fa inni kad gafartu lakum hakika fa fabe yi no le hadisi ya iya kuma zikira sabi wa sari wa akhtari na na man jiga hadisi sun kiya kin da albalu ga litafi sun hadisi da'if wannan amma hadisi yin Allah tabaraka wa ta'ala nazara ila ali badr fa qala yi maluma shitum fa inni qad ghafartu lakum na na taji tabbatarwa wa kaf an harbi ali wa muawiya wa aisha wa talha wa zubair rahimahumullah wa ajmain ga yanzu lagin taruwa ezulagu lagunwo ko etinye ku na di faruwa tsakanin sayyidina ali muawiya aisha talha zubair soku soku jin da bayan beno soku soku be guranin no le ya sadi mu da na ya kin sahabi shi annabi sallallahu alaihi na shi gangani bi ji na shi tuwa annabi zuma gangani bi wuri amma ya wuya ni bibi adini ne ne gan da to ya yi na a ci mai me aji lugwa a takin ya aji lugwa a ci ma mito a nibi sallallahu alaihi wasallam na a da falalla mu ci kowanne za mu ci biya nan amma ga yi zai ji dai karnu na da alkhairi ganin ibn ali ga khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum zai da alkhairi ganin mu karnu yawi ka ganci da jami'tuwa ka ganci da jami'tuwa kan ne da alkhairi gani ga kan ne sahabi ya nabi sallallahu alaihi wa sallam ko ebana eh, sahabi annabi shi adanabi nabi a sai tuzuma a sai gadi ne wuce ba a sai wuya ya sako ya nabi muhammadu ya zai ji be zuma a ci da falla wuce ko ne zandu a da ya yi a nan a sako mai gani gangani biyayi allah subhanahu wa ta'ala gan laqad taba allah ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabawu ko في ساعات العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم sai hakika sai ki fabi a nabi bai muhajiru na ji biya ansar ji na jami tu lokacin sa atlo na min ba ma ka da zai kulubu fariki min sun mata ba ne su fagan gani biya ko liya tubu ina bin rahim وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه إن الله هو التواب الرحيم أنا قاتلت فلسعة بيقول يا الذين أعطيتنا أتنا يعني جاي ما جينا آمنوا بالله يا الذين آمنوا تقول الله يعني جاي ما جينا يسنسكم وكونوا ma a sadiqin da mele pamba gani bai e zai iza gaskiya shi iza e gaskiya shi masu kun a gayi sahabe shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai shi nasu gan wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar alladhina tabi'u bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa anda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim as-sabiquna al-awwaluna ẹzẹ ẹ mọ fariji mí ni ẹ mọ àjìrú nà ṣe ọ̀gá níbi àǹfààrí yìí sọ̀kọ́ ìdájí bí atúmọ̀ ìdájí rẹ̀ níbi tó ẹ̀kí tó ẹ̀kí máa jẹ́ nà jí ṣírí ká ẹjẹ fi jẹ̀fi karkashi ugbo na àmà àdàbọ̀ dẹ́bi jẹ́ ní hàrẹ́ àbàdà nà gáyẹ̀ rẹ̀ bọ̀ wọ̀nci kókó tó ẹ̀kí rẹ̀ lakadà rọ̀bì allawa ní mímí na ibi báyìí wọ́n ka ta ta shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا أشي جاتشي يدعي أن مؤمن يجي يجي مبايع وكركشي sai ci ke na dan yamma na ko sai ci ma a saki na tucin da aya biyan gbataci ci ma ga ci ma ga gani bai fatu nan asuba ne sai shi muhammadun rasulullah والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ruka an suje da sujada guna fadla min Allah wa ridwana anan Muhammad yutu ce yato je inda da jai mani yani bi nan alitani ta ce ka firijo amma da ya guta ka ni a tuwo ni bi doji wa la ruka an suje rukuba a da ku yabtaguna fadla min Allah wa ridwana to sima fi wuji min asari as-sujud sai ce Allah tuna gama fa Allah ala rasuli yana lil qura ko hadda karshen aya wace fata ne dai ga ya ce fa na gai matsayin musulmi shi especially ahli sunnati wal jama'a shi etiyan sahabijin ya annabi sallallahu alaihi sallan ba ja rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ta ci fa da yin da ne ja shi gaban mai imani na wala ta tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu wa magalana fa da bai yibo ya ga ja imani jinama alghillu su kun ga kiyo nan go rabbana innaka ra'ufun rahim mini sunna ma hadisi be sarawi annabi ga la tasbu ashabi ya ga yusabi shi to goma fa wallazi nafsi bi yadi ji kuri be tuna rai da guba ne law anna adakum anfaka misla uhudin zahaba da ya zamini ya bonga udoje pat udoje uhudu na izi na gugu da ya koyo ceco ma ba na ga mudi ahadi mola na ya e za a dai daraja ko la da ya mudi ni ko ya mudi ya na sabi la ko ya e za ga wudo e ko ta biyu ne ko ta biyu ta biyu ne ko da ya gozu gwanin a ga wudu dukiya da shi ya fata yau da fata na zinariya na yau ne ko a kun ka mudi ni yi ko kpayi ko mai ko dondina ko gafiyan muji ina sabi latwara na matsayin musulmi lo bayan sabi a nabi jin bai da sa koya e bara masa koya e liyayi da daraje e lamitu ya kwa e saye e ja mutunca e jinga da dattawa e baya e lamiya e ja to kwa ko e je boyayya e bona je boyayya ni gani maga e bwa e bayar da ya ce ciya gandoro ma jenan voya sahabi a nan mamudu sai munafiki da muna nufi ga ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaki bugudul ansari la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq alamai imani boye da ansari ji alamai munafinci wa na ansari ji mu zando ma fiye wa ansari ji sai mu'mini zando ma na ansari ba sai munafiki muhajiru na jima dai fa lagan ansaru jibi annabi gan man ahabban fa bi hubbi ahabbakum zan do ne gade boye ya sahabi mi shi ne bo boye ni dia mi galu de boye a don ko amma mas'ala na al-imam al-barbahari sai ci mu wuju gafara wuju shara e tiya e lagin tarihin waye tiya fitina na ji faruwa ta tsakani sahabi a risa sallam ga ngai gagagan sahabi yuzu an ji jayo hmm. a jinde diwa maci bi ciwo ko amma a da wangi amma dai manufa kirki ko amma dai ɗiɓaya alheri amma dai imani amma dai musulunci ga waje ya ko eh, na ebogon fitina na ji faruwa tsakanin abu na ishi ya dwajo da na gaji daidai nan wadi lada guba da na gaci bici nan wadi lada ni Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ga izaji ta'ada al a da ke da ci ga ji kokari na ko ya zane ba ku da ga ji kokari na fa asaba wa ta daidai na falahu ajrani wa dala da guba waye ni ji ta da ma ji kokari fa afsa wa ta ti bici falahu ajrun wa da ke wa dala da ni maso nyuma ngai gagagan fitina wuce adi abla ibn sabai al yahudi na ngayi da kun shi a jona wato ngayi da ko bi asali na abu abdullahi ibn saba wala ga ya musulunci go alali mai na da gugu ne kiyo unji musulunci a kafirci mm. wuce a ci sai za ci sai sai na usman mutunci ko mm. wa wazo an yi ta jiki a ta mugu da zai je bashe ribe musulmi shi na ga zai ɓaga fitinin da ne musulmi jo ne ya bi na za a rundu ya dai zahiri mushi shi mutu hmm. fai jalo sheri a sai ga gadi ya tiyan sayi na wasu mambo ya bude musulmi ya laga shi guba ya da ki agun ya kayu so le sayi na wasu manga alifa ya tace wure a di end dai ga wancan zugun a ga sayi na wasu mambo sayyidina usman ga halifa ga amirul mu'minin ga salisul khulafa ga sayyidina usman ga zanna to malaika yasu zuyu ne buna nabi ga ala sahimi rajulin taftahi minhu al malaika ne a su zuye a shewa ga mi su zuye zanna malaika yasu zuyu na ko zuma wuce nga fitina ya kuma je malibeji faruwa tsakanin sahabe jibo e tiyan kibo zai jiwu sayyidina usman ne wa ga ala hukunci a can baya jiya sayyidina ali zumair sayyidina usman bo radiyallahu an sayyidina ali ga ali fa ni to sayyidina ali to talha to zubair to aisha ko a shibe daga madina ko yana dai da amma kiyon at the end hawariji ga ziwo a za sai na niwu ebogo wale gan ekun fifin ka ekun jemaliji yanzu ga jiki ma yanzu ga da jimi de bo gan wai da analysis jiji jiji kazo jiji kazo kila za kazo jiji kazo kila za kazo jiji kazo nawa ne sakwaɗo ga abeji fitinan sakwaɗo ga fitinan ne ɓata faruwa amma to sun ganci masu kun kiji faruwa so ko gan waye da mu jiba to kuma gan fayin gangani da yi da bugo la takbalan na mina tawalike kulliha ga ga ya ɓata ta ga wa goma jama arruwa to khata kullu banani da je golwana aga yi koya ka yi da makan yi kakai da bugo unje ɓata na kafi tariyo ne ga yi kiyo ga yanayi daidai na mini littafin tarihi joyen lokaci wani ya kawo wani kyana wani ana a yan lokaci biyar da lokaci amma lokaci kefi lokaci nole to na mai daidai na iske a jaja ga ni daidai a dilada ba ma ga ci wuce a jike a dilada ni ibn e bi sallallahu alaihi wasallam ga idza zikira sahabi fa amsiku aga sahabin yuto e ga ja kijo eh eh eh e, ga ja gin tara ga ga sahabe ji masuku a lokacin e badr a lokacin e uhud a da sululu da biyo a da bayatu ridwanu e yóò di gáyìn akó adìjira anibi, àníbi ató zuma yóò lé tu kiri kiri méjì alóbẹ nínú àdìsẹ wọn àti ètí tó bí kíkí àjìyá tí ń dèlé náà tó tó àdìsẹ ètí àdùjí etí wọnà ẹgbẹgbọ ìdí tí fali falẹ yàtọ a àníbi yìí. imi fi bayar da yasa kuya ima gida ndo mutunci min hawa ma na ja'o min na na rabbana ighfir lana wa li na saba kuna bil imani wa la taj'al fi qulubina gillan lil rabba na rabbana innaka ra'ufur rahim na ja'o min bari zai biyo zuma abona ya kuma na haja ga rabbana to ya ce yi da gifir da na fabe yi wani ya kuwa ni nan da zina saba kuna bil iman ji ne shi daga imani na wala ta jalfi ya kulu bina gillan lil lazina amanu wa magana nan wanda ya gani ba zai ga imani na ma rabbana innaka raufun rahim sashi ya jahili shi zamanin ne a kasa ya tindo ci gashe ba ya e ciki bo ya ce lambar ya e to fitan ne ji faruwa ta ciyar sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wa sallam ne ruwa ji gane ko eh, sai ce ya ce fitina ne ji faruwa ta ce sahabi a nabi ganin ga ya ji ce ga ya ji analysis su jo Allah kiyaye mu e bogo yan na shahadi ne wa labina sai kiyo sai wudu jonan wo sahabi a nabi ju dan yan gbayan awa munna su jo mo le zai ga ga ji yi din na ji da na Allah a aqidan ahlus sunnati wal jamaa amala mutu manajin ahlus sunnati wal jamaa a ga je irin nan da ne wa ga ngula sahabi annabi yuji mutunci musulmi bi kefu da kasa tirin na shi wani da misali ga biyu ne in zai maji kasa tirin na da manu da baga tariku sudan tariku sudan in ka ta wajen ka aje sai ce kasa tirin da tunuji e ci gan sahabi e annabi sa sallam jona ekun sifin ekun jamal ngo jiga ne ko ina ide ji faruwa tsakanin muawiya sayyid na ali da sauransu na wuji ce wuja na ne sai ta ga torwa ne ja ne ku ba dojo ko ne zane mu ga mu yake jimini mu ba alaikum salam zane mu ga mu jimini mu ba ahlu sunnati wal jamaa wa ne ga naji dediya ya ka tu ja bonno ba ne ga daidai na Allah ya ba mu lada ba ne ga ci mici na Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk